العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد آه يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب بلوغ المرام مالك تيوى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد wa. وكفارتها دفنها متفق عليه Anas dan Maliku Allah shi kara masa yadda khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce albuzaku kaki fil masjidi a masallaci khadi'atun laifi ne mutum ya ko kaki ya tofa shine buzak ko kace busak da sadun ko da zayun duka ana nufin kaki ya ce wa kafaratuha kafaranta in mutum ya tofa kaki a masallaci kafaranta shine dafanuha binne ta mutum ya binne wannan kake binne shi to shine kafaranta tunda ita kaki din ba kazanta ba shi kaki kakin ba kazanta ba ne to tunda ba kazanta ba ne ko najasa to ba za a ce kuma wato sai an kwashe shi an fita da shi ba in dai akwai koyi za a binne sai a binne shi a irin masallatai na da kenan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu kaga ko a kauye ne ma masallacin su tsaftsaf ne ko kauye ne aka je yanzu zaka samu an yi an yi dabe na siminti a kalla ga tabarma an shimfiɗa yaushe mutum zai tofa kaki ta ya zai binne ma amma lokacin annabi yana wannan magana masallacin babu dabe hatta dabe babu a cikin masallacin rairayi ne a cikin masallacin to kaga da akwai yana yiwa in ka tofa ka sa kafa ka binne ko kuma ka zo ka gani ka binne shi ka gani ka samu lada don annabi sallallahu alaihi ya ga kaki a jikin bango sai ya kan je kankare da hannun shi eh, ya gani sai kankare shi saboda ana bukatan tsafta a cikin masallaci dama kamar da muka karanta hadisin Aisha cewa amara an an tubuna masajid fi dur ko wa an tutayyab aw an tunzafa wa tudayyab muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi don haka yanzu kenan maganan kaki sai dai a ce mutum in ya tofa shi a masallaci yayi laifi tabbas kankare laifin kuma da zai yi shi ne ya ɗebe ko ya kwashe shi ya fita da shi ko ya sa wani abu ya goge ko kyalle ko tishu ko na abu tunda ba zai bunnu ba kuma a cikin inda masallaci tunda yadda tsarin gini yake a yanzu da irin yadda ah, masallatai suke a yanzu wa anhu an karbo daga Anas kuma har yanzu radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi bukhari ya fito da shi da muslim shine muttafaqun alaihi E, eh, ka kan hanya ai daban ne shi ba matsala illa iyaka kada ka ringa tofa inda mutane suke suke zama saboda wani abu ne wanda ake yankami duk da ba na jisa ba ne a masallaci ne ka san ɗakin Allah ne kai ma a ɗakin ka ba za ka tofa ba mutuwa da ka ɗakin Allah ne a girmama a girmama girmama masallaci yana cikin girmama Allah su wani wata allah wulakantar da masallaci yana cikin wulakanta Allah duk da Allah wulakanci bai tasiri a gare shi amma dai hukuncin ne ake faɗa maka don kaga girman abin sai ka wulakanta Allah Allah baya wulakantuwa kuma wulakancin da za ka yi bai tasiri gare shi ka gani wa anhu radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato daga Anas da har yanzu dan Maliku radiyallahu anhu ya ce manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid akhrajahu al-khamsatu illa at-tirmidhi wa sahahahu ibn khuzaima yace la taqumu sa'atu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ya tabaha nasu fil masajid har sai mutane sun rika alfahari shine attabahi alfahari a cikin masallatansu wannan su ce masallacin mu yafi naku mu yi kaza mu yi kaza tiles ma irin na kaza muka saka mai daraja na kuma fa a dinga alfahari da kyawun masallaci fentin mu ma daga waje aka kawo kaza kaza kaza a dinga faɗa irin wannan abubuwa to wannan alfahari da masallaci yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wato yana cikin alamatul sughra lisa amin as sa'ati sughra Allah sare kaga an shiga yana yi kuma ko wani lokaci ma lisanul hal kasan akwai lisanul maqal akwai lisanul hal lisanul maqal wanda zaka furta lisanul hal kuma yanayin da zaka nuna a aikace yana nuna kamar kana nuna alfahari yace shine abin da nufin nufin nufin ka da wannan abu da kake yi baraka sai ga ana gasa na gine-gine na masallaci da sauransu duk wannan yana cikin lisanul mahal cewa attabahin nasi fil masajid eh, har kasashen duniya ka gani eh akhrajahu al illa tirmidhi malamai biyar suka fitar da hadisin banda tirmidhi wato kenan abu dauda nasa'i ibnu majah da ahmad dama in aka hada su ne biyar shine ahmad yana ciki don haka su hudu ne kenan suka fitar da ahmad an gane su uku kai tare da ahmad su suka zama hudu wasahu ibnu huzaima ibnu ya fitar da hadisin a cikin sahihinsa shi ma ya inganta wannan hadisi a gani sai ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma umirtu bi tashyidil masajid akhrajahu abu da'ud wa sahahu ibn hibban wannan hadisi kuma daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda shi da mahaifinsa kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma umirtu manzon Allah yace ni ba amun umarni ba umarce ni ba bisa tashyidil masajidi da da wato daga ginin masallaci sama wato yin daga shi sama da kuma ado yi masa ado da su filasta da fenti mai tsada da waye ba umarcen na yi wa masallaci kawa da ado ta hanyar daga shi sama ta hanyar yi masa fenti ta hanyar irin fenti mai tsada a dinga har ya jawo alfahari ta shi shine ma'ana kawatawa kawatawa ta hanyar daga shi sama an gane ko shine ma'anar tashiyit cewa annabi yake cewa ba umarce shi da wannan ba a wata ruwayar ta zo don nan ya ce akhrajau abu dawud wasa sahibu hibban da abu dawud da ibn hibban suka rawaito hadisin kuma sun inganta shi a watar wayar tasu su abu dawud da turmuzi din daga abdullahi dan abbas din cewa ya la fanna kama zakhara fata al-yahud wan nasara la tuzakhrifunnaha kama zakhara fata al-yahud wan nasara wallahi za ku zo karshen zamani ku rinka yi wa masallaci kawa shine zukhrufa kawa shine ma akwai sunan sura zuhruf ma'ana kawa da ado wato ayar tana magana tana yi magana akan irin kayan alatu da jin daɗi da ado na duniya da mutane ke rubuwa da shi surar sai sa kira ta da sunan zuhruf eh wa zuhrufa a gani eh zuhruf alqawli wato shayadinul jini kenan yuhuna ba'dun yuhi ba'dun ila ba'din zukhrufal qawli gurura sashen suna wa sashe wahayi da irin maganganu na wato masu daɗi masu kawa masu kyau maganganu magana mai kyau za ga a tsara magana an haka maka kuma ƙarya ce sai ka an rubta ka a ciki kuma ƙarya ce shine zukhrufal qawli gururan. dama shayatinul insi wal jini ne su ne suke yin wannan mutum yana da wani abin sai ya kawata maganar ya tsatsara ta ta yadda duk wanda aka gaya wa zai gamsu zai ji kaman gaske ne yanzu kamar yadda shi a suke ta faɗa saboda irin wannan zuhurfar kawul ne sai su kirkiro maganganu su ce an zalunci alul baiti an zalunci waye sai wato su dama suna motsa emotion na mutane ne dabi'a ce ta yahudawa dama wannan aslan sai a motsa emotion ɗinka sai ga kamar an zalunci ne. sai ka ji tausayin wane ka ji haushin wane wannan tsari ne dama na yahuda da shi'a Allah kiyaye to wannan shine tashhid ba na annabi yake cewa ba a umarcin da kawa ta masallatai ta hanyar tsawaita ginin su ba an gane ko shine ma'ana ka can a wata ayar ma yana cewa fi burujin mushayyada walau kuntum abin nan can farkon ayar mai cike cewa cikin sautin nisa'i aina ma Kunu yudrikumul mautu walau kuntum burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta same ku za ta sai ku ta ka dauko ku walau kuntum fi burujin ko da kuna cikin wasu gine-gine benaye masu tsawo masu tsawo mushayyada wanda suka yi tsawo sama kuka je kuka boye to mutuwa zai dauko ku da dama daga sama zai zo eh ga 11 september ka gani don su injiniyoyin ma injiniyoyin ma cewa suka yi ginin nan mahadi ture mahadi ture haka suka ce injiniyoyin da suka yi ginin eh, wannan world trade center din da aka rushe wai mahadi ture <laughs> gashi gashi nan yan adam sun ture shi shine ma'anan tashhid akhrajahu wa dawud wa ibn hibbana na'am ya ce mene shi yasa ake cewa shadar rajulu ya shidu ta shiyidan iza tsawwala a baitin ko kasirin an yi tsawwilal bina ya tsawaita gini ya yi sama galibi irin wannan ginin aka yi shi ana kawata su ana yi musu ado to ta shihid. sha kira wannan tashiri kawa ta gini ta hanyar tsawaita shi da kuma wato abin nan kawatawa da tsawaitawa da kawatawa gaba daya shi ake cewa sheet an gane ko na sai ce وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوردت علي ujuru, أمتي حتى القضاة yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid rawahu abu daud wa tirmidhi wastaghrabahu wa sahahahu ibnu khuzaimah to wannan hadisi kuma shi ma daga Anas ɗan Malik radiyallahu ta'ala an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uridat alayya ujuru ummati ujuru ummati an bijiro mun da wato ladan al'ummata ladaddakin su duk ayyuka na alkhairi da ake yi da irin ladan da za a samu akan kowane aiki an bijiro annabi sallallahu da irin ladan ayyukan al'umma ka gaba daya irin aikin da suke da irin ladan da ake basu sai ce hatta kaza har kazanta datti na zaka fasa shi da datti asalin kaza shine wannan kwantsa na ido na da yake fitowa kwantsa din nan to amma kaza anan ana nufin datti datti wani irin datti ko kaka yake a masallaci ana kiran shi kaza an gane ba to hattar kaza har datti ma ko kazanta yukhriju har rajulu da mutum zai fitar da shi ko kai fitar da ita min almasjid daga masallaci in ya shigo ya ga wani abu kamar ce in ya ga wani abu a can da bai kamata ba sai ya dauke ya fitar waje to wannan ma lada ne za a rubuta mishi ba wani abin da za ka yi baka samu lada ba musamman ka ke wata saniya ka gani rawahu abu dawud wa turmizi abu dawud ya ruwaito wani hadisi da imamu turmizi duk sun ruwaito shi wa staghrabahu amma imamu turmizi adda hadha hadhihi riwaya ghariba istaghrabahu ay adda riwayata gharibatan aw kuma aw taqul adda al haditha ghariban bi kala qala hadha hadithun gharib sai ce ya ce hadisi ne gharib gharib asalin gharib shine ma rawin wahid shine asalin gharib mutlak rawi ɗaya ruwaito shi amma gharaba nan da yake nufi ba wai ma rawin wahid ba domin wani lokaci shi imamul turmizi yana itlaqin lafazin gharib akan hadisi yana nufin da'afa shi bi ma'ana hadisun za'if. yana yana idlaqin lafazin gharib yana nufin da afawai shi yasa ma wasu malaman sun da afa hadisin shi tirmizi sun lura da maganin tirmizi din shi ma tirmizi da kansa a cikin sunan din nasa ya ce haza hadithun gharibun wa kadi zakartu fihi muhammad ibn isma'il fastaghrabahu ka san dalibin buhari ne shi tirmizi shi ma ya yi karatu gudun buhari sai ce annan hadisi bai inganta ba kuma na je gun malami na malam muhammadu bin ismail buhari kenan na tambaye shi wannan hadisi shi shine zakartuhu na je na yi muzakara da shi akan wannan hadisi to kaga yadda suke yi to abin da ya shige maka sai ka je ka yi muzakara ka yi tambaya ka ce ya kaza ban gane ba kuma na ga an ce nan kaza an ce nan kaza na da ra'aitul aqwalul ulama mutadariba na kasa gane me wajehin ingancin wannan abu to yayi muzakara da shi na muzakara shine ya kawo magana Buhari ya ce kaza ya kawo ya ce kaza har ya tabbatar da cewa Buhari shi ma istagrabal hadith ai addal hadith da'ifa shi ma bukari ma ce ma ya ce waye da shi ma la'arifu hadal hadith ban ma san wannan hadisi ba a ina ka same shi in ce gashi gashi ya ce a kai wannan hadisi bai ba akwai matsala <laughs> eh da albani ma za a fashi a cikin irwa da kuma abin nan kware kuwa saboda haka hadisi ne da ifi to yanzu tun da hadisi ne da ifi hakan bai yiwu ba kenan ko cewa ba a bijiro ba nuna annabi ladan mutane shi ba al'umma shi ba shine shine mafhumul mukhalafa din ko to amma wannan la la la la yaktadi zalika la yastalzim ضعف الحديث أن لا يكون الأمر الذي يتكلم فيه عنه الحديث غير واقع amma kai ba za ka yi isbatinsa ba tunda za ka yi isbatinsa ne idan hadisin ya inganta isnadin ya inganta amma akwai dan surayoyi da suka zo suke nuna cewa ana nuna annabi wasu ayyukan bayinsa ai al'ummar shi nake son ce ayyukan al'ummar shi kamar irin salatin da za su yi kamar irin wasu abubuwa suke akan bijiro annabi wannan kuma in yayi aka yi wasu ayyukan aka yi wasu salatin ko wasu abubuwa akan sawa annabi ya ji tunda dama annabi ya ce Allah yana isar masa ya ji a alamul barzakhiyya tunda alamul barzakhiyya daban yake da alamul duniya da kuma alamul akhira don awalif din guda hudu ne ko akwai alamul rahim duniyar mahaifa zaman cikin mahaifa rayuwa ce ta daban sannan alamul duniya rayuwa cikin wannan duniya yadda muke rayuwa yanzu daban take akwai ma alamul barzakh cikin kabari ita ma rayuwarta daban take ana akwai rayuwa cikinta tunda ana akwai ni'ima ciki akwai azaba tunda aka ce aka ambaci ni'ima da azaba that means akwai rayuwa da su wanda aka binne suke ciki wanda ba wanda zai iya bayanin wani abu sai wanda ya shiga sai dai muna fatan mu shiga da kyau eh karkace sai mun je mun gani a tun yanzu kai imani da gaskiya karka bari ka ce wai sai an bari mun je magani duk wanda zai ce mun je magani. to karshen ta ba zai karshe mai kyau ba ka san karshe fa shine muhimmin abu innamal a'malu bil khawatim haka annabi ya faɗa abinda mutum ya mutu akai a kansa za a tashi shi shi yasa kullum kai ta kokari ka mutu akan kyau na'am saboda haka wannan hadisin dai da ifi ne a takaice isnaduhu dhaif wa an abi qatada radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس hatta yusalli raka'ataini muttafaqun alaihi A dai duk ya kawo yana hadisai ne dai suna magana akwai magana masjidu a ciki shine ya kawo su wannan hadisin Abu Qatada al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukumul masjida in ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai ya yi sallar raka'a biyu tahiyatan lil masjidi kenan shine ake kiran su tahiyatul masjid su zawatul asbab ne sababu sababu huma dukhulul masjid ma dama al insan dakhala al masjid to yusallihima to shi don abin da aka samu sababi to in sababin ya faru to musabbab din dole ya zo in babu sabab to musabbab la yati an gane ba babu sifati salah to ok wato lokacin nan ne wato akwai matsala